dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawar da muka yi da wasu 'yan mata a kan dalilan da ke sa 'yan mata ƙanana ke bin maza wasu tsara iyayensu har ma su kai ga aurensu. kuma saurayin da muke tare da shi dan yaro shi ba zai iya mana abin da tsoho zai ba su kuma tsofaffi suna zuwa ce da yan mata yanzu sun fi son masu yan canji saboda an fi shanawa. Ajiye mata suna son yara ƙanana kyawawa sabon jini bisa da tsofaffin mata. ai eh, kawai idan da kuɗi ko me ma da tun da tsoho ne ai ba yawo zan dinga yi da shi ana ganin sa ba. Ku biya mu da mun cikakken shirin. Wishin me ke sa 'yan mata shiga budurwa da kunceta amma sai ta fada wa tsohuwan da ya kai tsara kakanta sana aisha ali tumar la abin da ya sa irin haka take faruwa mu yanzu yan mata ne yanzu muna irin hangen nesa da sauransu za mu ga kawa tana da abubuwa da daya kuma ba ta ini kuma ba ni da shi kuma saurayin da muke tare da shi dan yaro shi ba zai iya mana abin da tsoho zai ba su kuma tsofaffi suna zuwa zo maka da kuɗi saboda sun san ba da ƙuruciyarsu za su wannan ba da girman su da kuma kuɗin su za su yi amfani to da wannan kuɗin nasu mu kuma yan mata ake gani a ya ruɗe mu su dinga yi mana abubuwa dai da sauran su yadda za su ja hankalin mu ta wannan hanyar mu bi su abin da nake gani yake janyowa kenan kin taɓa samun saurayi tsoho eh na taɓa samun saurayi kuɗi yake baki ku ya aka yi har ya ɗauki hankalinki har kika da kika Eh, gaskiya dai irin yana yawanci yana yawan kira na ba kamar yadda wancan saurayi yake kira na ba shi tsohon sannan kuma duk zuwan da zai yana min alkhairi yana iya saya min wani abu ko ya bani kuɗi a hannuna a platform shi wancan saurayin sai dai yi kawai mutum hira da shi ya tashi sai dai wannan soyayya ce tsakanin da shi amma ba zai irin bani wani kyauta da wani abu ka san shi kuma so yana son kyauta ka to amma baki tunanin misali tsoho ne karar ilima mahaifi ilima kuma girme shi kuma yana da mata da baki tunanin cewar abin da zai kasance kawai tunanin mu da yake yanzu da irin muna ganin kuɗi ai kawai idan da kuɗi ko me ma da inda tsoho ne ai ba yawo zan dinga yi da shi ana ganin sa yana zaune ne yana yana zaune a gida ko ya fita aikin kawai yana su bai zama lallai su gan shi ba zan iya irin soyayya da shi inda ba zuwa zan na tun nuna wa mutane ga mijina ba ga mijina kawai kuɗin dai ake biya aure shi to ba a tunanin idan kuɗin suka ƙare tunda kuɗi na iya ƙarewa suka kare ya kenan shi ne dai kawai to mu da yake a yi tunanin namu kalilan ne zaki auren tsoho misali ɗan shekara saba'in a'a ni ba zan iya auren shi ba misali daga shekara nawa kike iya aure misali zaki yi aura daga shekara talatin ne ishirin da takwas ishirin da bakwai zuwa talatin haka wato in ya kai arba'in ba za ki aure shi ba kawai ni dai da kan talatin ba wai ba zan iya aure shi ba ai Allah yake tsara wa mutane komai da abin da za ka in dan shekara ta din neman Allah ya yi shi ne zan iya yi tunda Allah ya tsara min shi zan aura sunana Sadiya Tobu Malama Sadiya barka da zuwa dandalin VOA muna tattaunawa ne akan me ke ɗaukar hankalin 'yan mata sai ki ga yarinya da kuruce ta amma ta sa ranta ga tsoho wanda kila ma ya tsara babanta ko kuma kila ma ya girme shi to yanayin rayuwa ne da ya zo da haka saboda yanzu kana zaune da saurayin kaɗan shekara ashirin da shida kuna dai soyayya ko to shi za ta iya yiwa ba shi da kuɗi a hannunsa to in ne kuɗi ya zo kawai sai ta ji ai gwara ta aure sa ga ƙawayenta nan suna ta fantama amma ita ba ta da shi ita ma gwara ta aure ta su yi ɗaya ta rabu da wancan soyayya baya. to ba ki ganin cewar misali kuɗin za su yi ƙarewa ba sa tunanin da za su kare amma suna tunanin in kuɗin ya kare za su rinka sato ni a sake na kai saboda daman saboda kuɗi aka yi auren kuma sun kare to sai a nemi barin gida kuma sai a so a ji a auren wanda aka fara soyayya da shi daga baya shi ma kuma ya ke. yanzu misali ke saurayi ɗan shekara nawa kike ganin zaki aure ni haka ashirin da shida zuwa talatin in ya kai shekara hamsin fa ɗan shekara hamsin sai da matsala na fi son daina aure wanda nake so da za mu soyayya aure da shi na ɗan shekara hamsin ya zama old model ya zama old model eh mana a to amma misali yana da kuɗi yana da mota yana da gidaje yana ya kai ki ya kai ki umra ya kai ki ina ne da sauransu shi kuma wancan da zaki kuma ki aura matashin ilibe da ku ba ki tunanin canza ra'ayi misali eh to gaskiya ba da tunani gwara na auri wancan saurayin nawa dai talaka eh duk da alherin da wannan tsoho zai yi misali eh to ya danganta ka san yanayi ne zai zo nuna ma kuɗi a gidanku amma daga inda ya aure ka shi kenan zai rike ma ka ba zai dinga baka wakata ma a ana ka an kai cikakkiyar magana ce dama saboda kuɗi na ka aure ni kuma yanzu na riga na auro ki sai yanda na yi dai Hmm. ka wanda kuma fara soyayya da shi sun kuna yara shi kuma ka san inda da amana ba zai ma haka ba to in bai da kuɗi ko misali kina ganin kawayen kina hutawa suna jin daɗi ke kuma shi wannan saurayi bai yi baki komi a zaki ce me zaki iya yi game da wannan eh to ni da gaskiya a nawa tunanin zan iya aurarsa sunana Zainab Muhammad zaki auren misali namijin da ya kai shekara hamsin a rayuwa gaskiya ba zan iya ba saboda me saboda ya fi karfin rayuwata a matsayina na yar shekara irin sha tara zuwa ashirin ba zan iya auren ɗan shekara hamsin ba sai dai ban kira irin daga ashirin da shida zuwa talatin shine daidai aure na to misali idan ya zo da kuɗi ga mota ga gida ga komi ba ja kina ganin ba za ki rutsi da haka nan ki faɗa ba gaskiya ba zan iya wada ba saboda in na aure shi kuma zan iya cutar kaina na fi so na auri wanda za mu more rayuwar mu dai to cutar kanki kamar yaya eh to na aure shi dan kuɗin sa ita kuma wannan dukiyar Allah ne ke bayar ba ka ce guda zai iya kwace kayan sa ka ga yaya muka wani na tashi na ban babu na yi babun baɗi na huni ban je na aure da zan ji daɗin aure na ba kuma na zo na aure shi dan abin da na aure shi shi kuma ya ƙare babu to ba ki tunanin misali ko da kafin abin ya kare zaki dan gaji wasu daga cikin musamman ma kina da ɗa ko ɗaya tsakanin ku da shi eh to gaskiya wa'annan ma ni wannan tunanin kwata kwata na kawo shi saboda idan na auri wancan da ma ban san arzikin da yake tare da shi to amma wasu yan matan da dama suna cewa sun fi son su auri tsofaffi ko kuma da suka dan kwana biyu saboda sun fi kula da su sun fi tsayawa su yi tunani ba su ba su yi musu kaman ƙananan yaran kuma sun fi abin hannu sun fi musu alheri ba ki ganin cewa wannan abin da ya kamata 'yan mata su tsaya su duba ne eh gaskiya wannan ya kamata a ce 'yan mata su tsaya su duba idan za ka yi so ka yi shi dan Allah idan za ka yi ka yi shi dan kada ka duba abin hannun mutum ka aure shi wannan duk mai tsaruwa ne kawai ko tsohon ne gida suna ka ke komai talauci ka aure shi tsakanin auren nan da kuka yi ba ka san irin da Allah zai masa to yanzu misali idan dan shekara saba'in misali sittin zuwa saba'in ya zo gidanku ya zo da kuɗi da komi da komi samu iyaye ya yi musu alheri ya nuna cewa ke yake so su kuma suka kira ki suka nuna muke cewa to gaskiya suna so ki amince da su ki wannan abu ya zaki ce ya zaki fuskanci lamarin sai eh, a lokacin zan nuna musu bana so idan suka nuna min sai sun yi min akwai magabatansu. su idan na je na gaya magabatan su kuma suka da eh lallai haka tabbas musu biyayya na yi ai Allah ya ga dan abin da na me yasa yara suke auren manya ba saboda kuɗi ba ne kina ganin ba soyayya ciki kuɗi ne kawai kin san fa na yan shekara ah. sha takwas ya shekara sittin za su yi mata a wasu yan matan sun ce samarin kanana ba su da kuɗi eh, ba ku eh. yawa eh wasu kuma sun ce ba kuɗi bane samarin kananan ba su kula da su eh. ba su da hankalin kula da su sun fi san tsoho wanda yana da hankali ya mallaki hankalin shi ya fi kula da su tsoho fa ce. ba ana nihin tsoho tunda an aka ce tsoho dai eto. ba wai cin eh. tuku tuku ba amma dai ya girme ta misali ya kai shekara eh. hamsin zuwa sittin eh. misali yawwa to aikin gaku ai magidanci ne sun fara sha'ani ba mata komai abin da suke so sun fi hankali gaskiya kamar yaya ban gane ba kuma ma samari ba su ne mana sun nema suna da ƴaƴa sun ajiye mata suna son yara ƙanana kyawawa sabon jini yi da tsofaffin mata su kuma sabbin jinin kawai sai su bi su kuma sai su bi saboda kuɗi kasan matan yanzu da son kuɗi ga samarin guda biyu misali ga dai dan matashi sannan shi kuma ga wanda ya dan manyanta to me yasa ake ake hada su ga baki ɗaya misali eh to ana haɗa su shi ga dan matashi baya ba da 'ya'yan banki shi mm-hmm. kuma kaga da yana son ya yi yayi a aure ka ko menene zai yi ya baka yana zuwa ya dan bada na kashewa a rage baki shi yasa ake kula shi ba a san shi dai ana son abun a hannun shi ne ko kuma ƴaƴan banki ko da ke kawowa to idan ya bada suka yi tare suka yi yawa ya zo daga baya ce ko a aure shi ko a biya shi ya za a kenan eh to zan iya ni kuma cewa ai ba ni nake cewa ya bani ba shi yake bani saboda na sosa. zan iya canza murya na ce shi ya ce min na daina kula wancan saurayi na wanda nake son shi da aure ya ce na dinga kula ki shi zai dinga bani kuɗi ne soyayya ta ɗan tsawon lokaci ni ma dai na shirya na wasa. ki san yadda kika kwace kanki kenan. me eh, ta inda na kwace kenan zan iya cewa ni tabbas ya ce min na daina kula wanda nake so na dinga kula ta shi zai dinga zuwa yana ban kuɗi ya ɗauke min nauyi na na kaza na kaza zai dinga biya mu kaza an kwan kawaye zai dinga yin wani waye tashi Toni kuma shine na yanke shawarar na daina kula wancan saurayin nawa na ke kula shi na wasu 'yan lokuta amma ya bani kuɗin daga kaza zuwa amma yanzu ya ce na biya kuma ni ba zan iya biya ba saboda ba ni ce ba ni da shi ya ɗau nauyin cewa zai yi mani kaga na fitar da kaina. To in ya zo misali irin wani irin yanayin irin yanayin zancen shi da na shi wancan dan matashin akwai mu banci? Da bambanci sosai. To kamar yaya? Kiwon can ma in ya kira waya za ka ji an ɗaga matashin ana kashe mai murya ana Allah ka zane ka zaya sun mamaya kowa da kowa ne labari yaban labari shi kuma in yi kira ya ke kina da lafiya lafiya a ƙalau mana ya yi kaza da kaza to shi kenan nan nisa ga yanzu aiki nake ka bar na aiki wancan kaza a tsaya a kashe mai murya ya yi kaza da kaza wani mutuwa ya ce ban ji daɗi. ƙasa soyayya da babban mutum ai ya fi saboda ga akwai 'yan canji a hannunsa ba abin da bai masa ba ni na samu wani baka tsini muna nan muna nan kawai ya saki kuɗi gan aje shop price ne a ce mun waya ne a ce hada rediyo ka san 'yan mata da kariya mm. na ce ina hostel ya saki kuɗi sai ba da kuɗi yake sai amma muka yi twins ne mu daga nan ta kano zai zo duk ne na kano ya zo kawai dan ganku ya zube to misali baki tunanin cewar shi ma zai bukaci a bashi wani abu a wannan harka na yanzu kasan abin ai kai a waye yake kai a waye kamar yaya <laughs> ai ba a ba da abu haka <laughs> ai sai ya eh. saki kuɗi yawo da kuɗi an ga akwai wani magana na daban sai a wasu wato kuɗin kawai ake cinyewa amma shi ko ya nemi a bashi wani abu ba za a bashi ba a'a ba a ba da wannan abu to misali ba a tunanin cewar nan gaba wata kama za ta iya kasancewa misali ko ya zo ya ce a biya shi da dama da shi misali da aure yake so ko kuma wani abu tunda ai ba da zai zo ya nema haka nan bane kawai eh, sai ayin ya zo da zancen auren ai ake tafiya aka sa wani abu ka ganin ya nemi wani abu kai ma sai ka ba da ka ta da ba da gaske yake ba ya zo neman wani abu ai ka ce yanzu yan mata yanzu sun fi son masu yan canji saboda an fi shanawa bayan shi wannan magidanci akwai kuma saurayi wanda matashi ne misali kamar ki eh akwai ma to baki to baki tunanin kada su haɗu ko kuma kada ya ji labarin cewar ga tsoho ko ko kina bashi labarin abin da ke gudana ba wanda zai ba inda za a yi su haɗu ai kowa da ranansa wato kowane ya riga an same lokaci da kuma ranar da an bashi akwai timetable ɗinsa ranar da wannan zai zo ranar da wannan zai zo daban-daban hmm. akwai mai kafa hudu akwai mai kafa biyu me ake nufi da mai kafa hudu da mai kafa biyu <laughs> mai kafa wadda shi ne mai mota mai ƙafa mai kafa ji kuma shi ne mai ƙafa ko mai mashin. to a cikin su wanne wanne ne mai ƙafa biyu wanne ne mai ƙafa hudu A'a mai kudin ma mai kafa hudu wato tsohon shi ne mai ƙafa hudu eh mana ta san yanzu an fi son tsofaffi saboda sun fi sakan hannu